Assalamu alaikum ina son yi magana a batun kesin wannan yarinyar fati daura da kanwata hauwa daura da menene din nan dai kesin na na wacce take dufin din mutane tana samun kananan yara mata da suke sana'a mata har da maza kananan yan kananan sana'o'i tana zo tana ba su fake Allah tana damfaran su tana cutar su tana musu sata wato Allah ya taimaka an samu an kama ta an kama ta tana metro a nan MTD amma abin da yake ba mu mamaki shine wai wasu manya daga sama ana kiran police din da suka kama ta ana cewa su sake ta na an ba da sunaye mutum uku duk wanda ya sake kiran mutane police aka kara ce musu wai su sake ta wallahi sai mun buga sunan su a social media kun san wahalar da muke sha wajen neman kuɗi kun san wahala da muke sha kafin mu bude shagon nan ana kiran mu sunaye daban-daban ana zagi mu an ce mu nemi sana'a mun nemi sana'a muna yi kuma wasu yan iska sai su dinga cutar mu suna ba mu fake alert kayan dubu ɗari suna zuwa ɗari biyu ɗari biyu suna cuta mu kuma ana cewa a kyale ba san irin wahalar da muke shewa sai a dinga cewa a kyale in budan ba ku da imani ku manyan da kuke kira kuna kira police station kuna cewa a sake ta da ƴaƴan ku aka yi wa haka za ku ce a sake ta ai wannan ma mugunta ne in ba kuna da hannu a ciki ba kun san mutane na matan nan ta damfara more than mutum ɗari ta je abuja ta yi ta je kaduna ta yi ta zo kano ta addabe mu mu kananan yara da muke sana'a ta addabe mu a wani dalili sai ku dinga kira kuna cewa a sake ta to ku sake kira wani police ku ce a sake ta wallahi sai mun buga sunan ku mu ce ku kuka ce a sake ta ku duba comment section ina ku ga irin mutanen da suke kuka kananan yara mata masu sana'a kowa yana kuka da ita kuma da farko za ta yi su ta ga an ba da evidence ta zo ta dinga cewa a yi mamanta ta dawo tana cewa a ba da haƙuri don ku ba ku da imani kuna neman ta shine za ku dinga cewa a sake ta a kyale ta to ku sake kira ku ce a sake ta a kyale ta ku ga abin da zai faru Allah ya isa tsakanin mu da ku wallahi ba za mu taba yafe muku ba da rashin mutunci ne yarinya ta damfari mutane kuma wai akwai akwai wata Aisha a'i wata Aisha a'i a nan bypass a Kaduna wai a suke kai kayayyakin da suke sa dauka in suka damfari yanzu kula na kula da ta siya a shago na ta zo ta ba mu fake alert 80000 da aka tuntube ta wai naira dubu talatin da shida ta saiwa a yi da kulan nan a kaduna wai akwai wata ayi a bypass a kaduna ita suke kaiwa kaya duk wani kayan sata da suka ɗauka ita suke kaiwa to ita ma ayi din wallahi ki shirya in za mu haɗa kuɗi mu sa aje a kamo ki sai mun haɗa kuɗi an zo har kaduna an sa an ba mu ki an kawo ki kano in allah ya yarda mugayen mutane yarinya ta zama barauniya tana sata don ku take ba kuɗin sai ku dinga cewa kuna kira kuna cewa a yi hakuri a sake ta me yasa za ku ba da ku ce a hakuri a sake ta da adalci take da gaskiya take yanzu ba za ku yi hakan ba amma da yake budurwar ku ce shi sa kuke kira daga sama kuna cewa a sake ta to ba za a sake ta ba sai an kwato mana haƙƙin mu in Allah yarda